Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 60, da kuma sha shida, A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau litinin biyu ga watan Satumba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi da farko ga kanin labarai. A yau litini ne ake hutun ranar ma'aikata a nan ƙasar Amurka. kasar iran ta ɗau matakin bijirewa yarjejeniyar da aka cimma a kanta a shekara ta 2015 za kuma ku ji cewa mahaukaciyar guguwar dorian ta karasa yankin tsibirin bahama da ƙarshe kuma ɗaliban makarantar sakandare a babbar birnin hong kong sun yi yajin karatu kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, mahara sun kai hari da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da goma a garin Takun. Sannan za ku ji cewar gwamnatin jihar Legas ta yi watsi da wani rahoto da ke ayyana birnin a matsayin wanda ya fi kowane birni rashin tsaro da kuma hatsarin zama a duniya. Bayan nan za ku ji tattaunawa da sabon kwamandan rundunar sojan Najeriya, Brigadier Janar Khalifa Ibrahim wanda ya ce za a sanya sabbin matakai a yakin da ake da mayakan Boko Haram. Daga bisani muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau litini biyu ga watan Satumba na 2019 ga labarin kamar yadda muka same su mai karantowa Aisha Mu'azu. Masu hasashen yanayi sun bayyana cewa guguwar Dorian guguwa ce mai bala'in ta'adi da take zuwa da mahaukaciyar iska da ruwa mai karfin gaske wadda ke da razanarwa da kuma barazana ga rayuka. Duba ga yanayin yadda iskar take dosar yankin abu na Bahama a hankali. alama ce da irin barnar da za ta haifar wanda zai ɗau tsawon lokaci yana ta'adi. Cibiyar da ke kula da al'amuran mahaukaciyar guguwar iskar ta Amurka a safiyar yau Litini ne ta bayyana cewa iskar ta nufi yammaci kuma tana tafiya gudun kilomita biyu cikin sa'a daya da karfin gaske inda karfin iskar ya kai kilomita 270 a sa'a daya. Hukumomin bada agaji na kasa da kasa na Red Cross da Red Crescent sun ce bayanan farko da hukumomi suka bayyana ya nuna irin mummunar ta'adin da iskar ta yi a yankin tsibirin bahama da tsibirin abako kimanin wato kimanin gidaje dubu goma sha uku ne iskar ta yi wa barna ko kuma ta lalata gaba daya bayanai kuma game da adadin mutane da iskar ta yi wa rauni ko kuma tsananin barna ta yi da ta yi zai dada bayyana zuwa wunin yau litini da ma yan kwanaki bayan yau yau litini ne ya kamata ɗaliban makarantun sakandare a hong kong su koma makaranta amma kuma sun taru a wani wurin shakatawa domin nuna goyon bayansu wa masu boran nan na rajin demokradiyyar kasar tun farko da safiyar yau litini masu zanga-zangar sun gurgunta wato sun gurguntar da zirga-zirga ta wajen hana mutane shiga jirgin kasa A jiya Lahadi masu zanga-zangar da ke gwagwarmayar neman 'yancin demokuraɗiyya suka mamaye filin jirgin na sama na ƙasa da ƙasa da kuma motoci tare da banka wuta a kan shingaye da aka tare hanyoyi da su. Haka kuma suka tare hanyar motoci masu jigilar fasinjoji a filin jirgin saman. Hakan ya tilastawa masu aikin jirgin janye sufurin jiragen ƙasa zuwa tashar jirgin saman. masu borin sun tilasta wa mutane takawa na tsawon sa'o'i zuwa babban birnin bukatar akasarin mutanen da suka fito zanga-zangar a ranar lahadi ita ce daukan fansa akan rashin mutunci da cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa mutane a filin jirgin kasa a ranar asabar yayin da suka yi ta feshin barkonon tsohuwa lokacin da suke kamin ba a kama galibin waɗanda aka kai wa harin ba Yau ake fara sabuwar shekarar karatu a kasar Kamaru inda gwamnati ta kuduri aniyar buɗe makaranta akalla dubu hudu da ɗari biyar da aka rufe a yankunan da ke amfani da harshen turancin Ingilishi. Sakamakon ta da ƙayar baya da 'yan awari suka yi. 'Yan awarin sun yi gargaɗi da cewa za su wato za su bari a buɗe makarantu ba za su bari a bude makarantu ba sai an saki madugunsu ayuk tabe da waɗansu mutane tara da kotun kotun soji ta yanke wa hukuncin daurin rai da rai kawo yanzu kungiya ta kai hari da ta kuma jiwa akalla malamai tara rauni sakamakon watsi da umarninsu Deben Shofo, gwamnan yankin kasar Kamaru da ke amfani da harshen Turancin Ingilishi, ya ce an ɗauki matakan kare malamai da 'yan makaranta. The security services assured the population that all is set class resolution. I'm um, appealing therefore to the population of Norway region. Ya ce jami'an tsaro sun ba jama'a tabbacin cewa an kammala shirin bude makarantu. Saboda haka ina kira ga jama'a a yankin arewa maso yammaci su tura 'ya'yansu makaranta. Ina kuma kira ga waɗanda suka taru waso suka tura 'ya'yansu waɗansu wurare su dawo da su. rikici ya barke a yankin da ke amfani da turancin ingilishi na kasar kamaru ne a shekara ta 2016 lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga a zargin cewa suna fuskantar wariya masu sauraro kada ku manta labaran na zuwa muku ne daga nan washington dc yau Litinin ne Iran ta bayyana wani kwakwarar mataki da za ta ɗauka don bijirewa yarjejeniyar da aka cimma ta kasa da kasa a shekara ta 2015 in har kasashen turai ba su ɗau matakin taimaka mata kaucewa takunkumi da kasar Amurka ta ƙaƙaba mata a kan sayan mamta ba. Mai magana da a madadin gwamnati na Iran, Ali Rabin ya ce, dole a sayi man Iran kuma dole a bata damar dawo da ta gida. jami'an kasar iran sun ba da wa'adin zuwa ranar juma'a matsayin damar karshe kafin janyewarta daga wannan yarjejeniyar da ta hana iran ci gaba da shirinta na mallakar makamin nukiliya da aka cimma da nufin a sassautawa iran din takunkumin da aka kakaba mata iran ta mallaki sinadarin uranium fiye da adadin da aka bata izinin ta mallaka a bara ne kasar amurka ta kakaba wa iran din takunkumi bayan da shugaba donald trump ya janye daga tattaunawar da ake yi akan baiwa iran ikon ta mallaki nukiliya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu yayin da rikice-rikicen kabilar jakun da TV ya ci ya cinyewa lamarin da ke ci gaba da jawo asarar rayuka da dukiyoyi a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya mahara sun kai hari wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da goma a garin takun a kusa da anguwar abakwa wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da karin bayani kamar yadda ma rahotanni suka tabbatar maharan sun koyi diren mikiya ne a garin takum ta angon abokat da ke kan hanyar ukari wato ukari road inda nan take suka bude wuta wanda ya sanadiyar asar rayuka fiye da goma an samu asarar rayuka wajen tubaben da suka shigo an kashe su goma sha daya eh. su kuma da suka shigo suka kashe mutane tasun guda uku babu jami'an tsaro ne a wajen eh, akwai su kam inda ake kallo da za su ballo da bani idan suka tsoji kuma ta zama ta baya shine jami'an tsaro kuma sai ne ke faru haka an kara sauri da sun shiga cikin gari ba da ke nan sai suka zuba ruwa suka zuba fetur a cikin motar da ya ne ya ka hange su kan an ci musu. wannan mako na zuwa ne yayin da kike da ke tsakanin al'umman jikun da tibe kici ya ki cinyewa lamarin da ke ci gaba da ja a sa rayuka da kuma dukiya a wannan yanki ko da ya tuntube shi shugaban riko na karamar hukumar ibi mr shibantikari ya ko tabbatar da akwai lamarin inda ya ce ma an samu asar rayuka da dama. Jibabi ne suka kawo hari a cikin garin Taku, suka kawo mana hari ta anguwa makwazo anguwa abuja. Eh. Jama'a suka yi yawa suka taru. Eh, an samu asarar rai? Eh, mun rasa mutane irin masu haya zuwa da mashin lokacin da za su kawo hari din mm, da wayansu yaran mu wanda aka zo aka same su gidan suna ta wannan wurin suna gida sai aka aka buke su matasan mu wanda suke da adda da da irin su takobi da mashi sai suka bi su to sai dai kuma a matan da mai da shugaban kungiyar al'umman tibi na taraba da hida ya kuwa ta zargin da wasu ke na cewa su suka kai wannan hari yanzu haka hmm. mu yara masu sai so yi haka ba san dalili ba ba san ba su ne ba ba su kira mu su gama haka haka ba kuma ga babu gida kaman wannan abun ya ki ci ya ki cinyewa irin it become unabated kullum ana kai hari kullum wai ku shugabannin waɗannan al'umma ba kwa kira a yi zaman sulhu ne kuma wannan na zuwa lokacin da ana kokarin samu sulhu tsakaninku wannan bai ya fara tun da yake kare ba sai don gaba kai biyar akwai wanda mun rubuta ma gwamna. kawa yanzu tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa garin takum kamar yadda kakakin nuna 'yan ja jihar taraban dsp david misali ya karin haske tura jami'an tsaro a wurare daban-daban da ake tsammani eh, an cika samun tabarbarewar tsaro a wancan wurin su a takaice yanzu yadda muke maka magana eh, domin ma irin wannan karin jami'an tsaron da aka tura a wajen ne aka samu aka kyawo kan al'amarin da sauri inda aka ba da abin da aka gani da zai yi wuce nan da nesa so a yanzu dai a takaice yadda nake maka magana har yanzu shi eh, mataimakin kwamishinan yan sanda wanda ke kula da ayyuka na musamman wanda muke kira chief commissioner of police charge of operations ya riga ya bar jalingo tare da waɗansu eh, karin jami'an tsaro zuwa wannan yanki domin a tabbatar da cewa kada a sake samun bashin al'amuran auren. a rayuka nawa ne suka salwanta da kuma dukiya kawo yanzu zuwa yanzu mun tabbatar da mutu hudu waɗanda eh, kasarin su eh, su ma harani wanda lokacin da suka kabo da jami'an tsaro aka yi nasarar eh, abesu su wanda kuma har yanzu dai da suke yawancin su sun ba zama cikin dajuna to jami'an tsaron mu har yanzu suna kan eh, tafiya zuwa lungu-lungu da kuma dazuka da ke wajen waɗanda kuma ana gani motoci ba za su je ba ana dabaru inda za a shiga ko da da kan kananan abin hawa irin su mashin ko inda ba ya kama a shiga da kafa a shiga to kaga akwai yiwuwar in ma akwai karin fiye da haka to kaga ba da jimawa ba za mu sake samun alkalba. Koma da menene fata ko shine Allah kawo kashin irin wannan tashi tashe hankulan da ke wakana a jihar Taraban Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu koma jihar Legas inda gwamnatin jihar ta yi watsi da wani rahoto da wani sashen bincike da bin diddigi na mujallar tattalin arziki na London mai suna Economist Intelligence ta fitar da ke inda take ayyana birnin na Legas a matsayin wanda ya fi kowane birni rashin tsaro da kuma hatsarin zama a duniya daga cikin birane 60 da ta yi nazari a kansu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. yan magana dai na mata kirari da cunkus ɗakin tsumma makarinki sai an je gwamnatin jihar lagos ta yi watsi da wani rahoto da wani sashen bincike da bin diddigi na mujallar tattalin arziki na london mai suna economics intelligence fitar da ke ayyana birnin a matsayin wanda ya fi kowane birni rashin tsaro da hatsari a duniya daga cikin birane 60 da ta yi nazari a kansu a wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar mr Ben benga motosho ya raba manema labarai ya bayyana rahoton rahoton a matsayin soki burutsu kuma mara tushe ballantana madafa kwamishinan ya bayyana cewa ta yaya za a hada jihar lagos da wasu birane da yanzu haka kowa ya san ruwan makamai da kuma yaƙe-yaƙe ake yi a cikinsu amma a ce birnin lagos ita ce tafi kowace birni a duniya rashin tsaro to koya al'ummar jihar ta lagos suka ji da wannan rahoto ga dai abin da wasunsu ke cewa eto eh gaskiya wannan rahoto ne da nake da jayayya a kan shi saboda ni dai haifafan lagos ne ba wai mazaunin lagos kaɗai ba na taso a lagos na girma a lagos na yi aure da iyali duka ina zaune a lagos gabaki daya kuma a nan nake neman abinci na da zirga-zirga ta da komai da komai ko wani abu na tashi hankali a cikin lagos wanda zai tayar ɗan adam hankali sai dai kuka ce yawan mutane da yawan ababen hawa da kuma yanayin neman abinci da ake na zirga-zirga kamar abin da mai kira sharp sharp ba jinkiri ba lalaci sai dai irin wannan abin idan mutum rago ne zai iya hangen cewa yana da hadari a gare shi hawa mota da sauka da yanayin gine-ginen gadoji da sauransu zai firgita shi amma an ba haka ba mu dai lafiya muke zaune gaskiya kuma muna neman abinci muna samu cikin kwanciyar hankali mun yi wa Allah godiya ka san yanzu ina da shekaru tun 76 ina Lagos amma ba abin da ya same ni insha Allah alhamdulillah so saboda haka ba shi kadai ne abin dangerous ya fi ko ina ba shi kuma akwai wurare ya fi lagos ma gaskiya ne na ma yi mamaki da jin wannan labari wai a ce lagos ita ce birni mafi hatsari a duniya gaba daya ba ma a wani yanki ba ai ko a wannan yankin namu ai bai kamata a ce Lagos ta kowanne yanki hatsari ba akwai yankuna da sun fita zama hatsari amma gaskiya ni dai a Lagos nake ana haka fiye na taso har da yanzu kuma ban ga wani abu na hatsari da yake nan ba ba wani barazana ai ina ganin ba ma Lagos ba ai akwai kasashe da ya kamata a ce sun zo a sahun gaba kafin a lissafa Lagos wanda ko a Najeriya ba za a sa Lagos a cikin birni mafi hatsari ba ina aka bar irin su Libya da wani yanki na Sudan irin su Afghanistan Syria da sauran kasashe da suke fama da ayyuka na ta'addanci duk ina aka bar su gashi gashi a Lagos muna rayuwar mu muna abubuwa abubuwan mu cikin kwanciyar hankali ba ma fuskantar wata wata barazana ta rashin tsaro ko ta wani abu um personally i don't agree for you to say lagos is the most dangerous city in the world is an understatement wannan malami na cewa ko kadan ni ma ban yarda da wannan rahoto ba bai kamata a ce jihar lagos ita ce ta fi kowace birni a duniya rashin tsaro ba a can baya dai an sha fitar da rahotanni makamantan wannan wanda gwamnati da kuma al'ummar ƙasa ke bayyana shi a matsayin na soki burutsu babangir cifrin murai amurka daga lagos Legas. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. A gaida baban Jibril. Sabon kwamandan rundunar sojan Najeriya wato Birgediya janar Khalifa Ibrahim wanda ya yi bayanin yadda yadda suke yadda za su sanya sababbin matakai da za a yaƙi mayakan boko haram a tattaunawar da suka yi da wakilin muryar amurka haruna dauda biyu yanzu muna tare da birgida janar khalifa ibrahim a kwamandan runduna ta bakwai da ke a garin maiduguri wato rundunar soja don kare gashin mun wannan wuri da ake kira hanyar dambuwa wato mulai kenan wadda kuma ka zo ka dan gana da su jami'an sojanka ka menene makasudin wannan ziyara da ka da ganin cewa a kwanan nan ma ka kamar kamar aiki a garin maiduguri to na zo kwanan nan dai na karbi wannan ofis na muna samun wannan matsala da 'yan boko haram to an kawo ni nan ne zo ga yadda za mu ƙara gyara yadda muke wannan yaki mutanen da na zo na same su na karɓi aiki a hannunsu gaskiya sun yi ƙoƙari kuma ina yaba musu amma yanzu muna so mu ɗan canja dabarun yakin mu ga yadda za mu ɗauki wannan yakin mu kai wannan mutanen da suka kawo mana matsala a ƙasar mu. kamar za ku bi kenan. Eh gaskiya bai kamata in zo nan gaya muku cewa ga dabarun da za mu yi ba hmm. amma Allah ya da ku da kanku za ku ga cewa abubuwa sun fara canjawa. To, janar kamar da mai da ne ne aka canza ne a fasalin wannan yaƙi a yanzu da kuma da can baya? Eh yanzu akwai wani fasali da ake kira super camp inda muke da ah, sojoji da kayan yaƙi masu yawa a wuri ɗaya. wannan kuma zai iya ba mu daman fita daga wurin mu je mu yi aikin da muke so mu amma ka san da muna da mutane a nan a can da sauransu kuma muna samun matsaloli shi yasa muka ga ya kamata mu canja dabaru to ranka dai wani tabbaci zaka bai wa al'umma wannan shiya wajen kare lafiyarsu da dukiyarsu baki daya kamar yadda kuka yan yin haka ai wannan ziyarar da na kawo a nan frontline yana cikin wannan dabarun na yi eh, haɗu da kwamandojina kuma mun dubi yadda muke yin wannan yakin so definitely za mu san yadda za mu insha Allah. To ko wani sako jana ke da shi ga su yayin kungiyar Boko Haram din kansu? Su daina abin da suke yi kawai su saranda shikenan in ba haka ba gaskiya abun ba za su yi daɗin shi ba. To ko su kuma al'umman gari fa? Su ci gaba da ba mu goyon baya mu sojojin Najeriya ne, mu sojojinsu ne kuma muna nan muna bayan su. To ranka dai mun gode kwarai da gaskiya Allah kuma ya bada sa'a. Ku zauna lafiya al'umma ta ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ji waɗansu daga cikin ire-iren matakai da suka kamata mahukunta su ɗauka don samar da ilimin bai ɗaya a jami'o'in Najeriya. Dr. Abdullahi Yalwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali da ke jihar Bauchi gare ka. Kula da tsari kamar yadda ake da shi yanzu a hukumance cewa akwai nuc wato hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa regulation yana hannunta amma wannan regulation din a yawancin lokuta sai kaga suna sassauci suna ce wannan private ne wato mai zaman kansa ne a dan kauda ido a nan wannan a na jiha ne suna da matsaloli a kauda ido saboda idan baka ɗauki tsarin albashi da tsarin gudanarwa na mulki na wa'annan makaranti ya zama yana cikin ƙa'idoji na tantance su ba kace a kai kawai ɗakunan karatu za a duba yawan littattafan da aka kawo da yawan takardu na manyan malamai tunda abin duk kusan a fayil ne ake kawowa in an zo irin wa'annan abin da muke cewa accreditation exercise wato tancance kwasa-kwasai duka ana amfani da takardu ne ba lalle sai an ga mutanen ba in ma ana son a gansu ana iya nemowa kamar sojan gona a zo a yi amfani da su na wucin gadi a samu abin da ake cewa amincewa daga wannan hukuma ta tafi abinta shikenan kuma daga baya sai a koma ana ba da takardun da ba su da nagartan da ya kamata to a gaskiyan magana shine akwai batu da ya kamata a duba na dokoki na gudanar da wa'annan jami'o'i a yi musu gyaran fuska a tabbata suna tafiya kamar yadda muka yi magana akan manhaja sa'an nan akwai batun samar da kyakkyawa da nagarcaccen yanayi wadda zai ba da ingantaccen karatu wato zai taimaka wajen nagarcaccen koya da koyaswa su malamai suna neman ingantaccen yanayi don su ba da kyakkyawan koyaswa sannan ɗalibai suna neman ingantaccen yanayi don su samu nutsuwa wajen koya ɗakunan kwanan ɗalibai samar da wutar lantarki da wa'annan ababuwa da muka faɗi na intanet wadda zai taimaka musu wajen bincike da nazari a wannan zamani da muke ciki abubuwa ne da ba za a kauce musu ba to amma da ka samu ɗalibai an bar su kara zube an bar su a hannun 'yan kasuwanni yawanci duk inda ka je ka ga babban makaranta ko kwaleji ko jami'a ko poli sai ka samu an maida wuraren kawai kamar wasu sabbin hotels wato gidajen saukan baki an giggina dakuna an tsuga musu kuɗi wadda ɗaliban sukan zama bakan da suka iya dole sai sun biya kuma su je su zanna babu wuta babu ruwa sai ka ɓata mafi ingancin lokaci a rana wajen neman yaya za ka yi da rayuwanka kafin ka tuna yaya za ka yi da batun karatu wannan yana wato kawo nakasu da illa managartacciyar karatu hukuma tana kokari amma dai gaskiyan magana shine wai ko dai dambu ya yi yawa bai jin mai ko kuma dai kokarin bai kai yadda ya kamata ba har yanzu akwai bukatan a inganta shi bisa la'akari da bayanan da kai da kuma ganin matsayin wanda ya samu ilimin jami'a idan jama'a idan muka duba za ka ga wanda bayan duk mutum ya samu wannan ilimi sai ga kaman kishin ƙasa haka bai shiga zuciyarsa sosai ba sai ga bayan ya samu wannan ilimi maimakon ya tsaya ya yi kishin ƙasa inda kai ba da bayani ma za a iya ganin sa ya shiga gona da fatanyansa yana yi sai ko ka ga ma ya fita ya bar ƙasan da ya samu wannan ilimi shi me yake kawo irin wa'annan kwangaba gaba baya ɗin ne yawanci mutane sukan je jami'o'i ne don su samu karatu su samu takaddu ba don su samu ilimi ba akwai bambanci kamar yadda na faɗi tsakanin ilimi da takarda ko da karatu don haka ana iya cewa wane ya yi digirin digirgir wato dakta ne a sashe kaza sai ka zo ka mu'amalance shi ka nemi ka ga alaman mai ya karanta ma babu shi wannan mai karatu ne wannan mai takarda ne ba mai ilimi ba ne shi ilimi kafa biyu ne yake da shi kafan farko shine sanin daidai sanin ya kamata sanin abin da ya dace kafa na biyu shine aiki da abin da ya dace so don haka shi mai ilimi ana ganin ilimi a cikin mu'amalarsa a cikin hidimarsa kuma idan ka zanna a inda yake kawai zai yi wahala ka wuni ku tashi baka karu da wani abu ba ba tare da ya ɗauki alli ya rubuta wani abu a allo ba kawai in kana la'akari da abubuwa da yadda yake sarrafa ko ta sarrafin rayuwarsa don haka yana daga cikin rashin ilimi shine rashin tuna baya shine rashin sanin cewa shi ilimi da ka samu amana ce sannan wasu ne suka sadaukar da nasu nishadin da jin daɗin suka zanna suka tallafa maka aka ɗauki dukiyan ƙasa aka raya ka ko da a makarantar jami'o'in 'yan kasuwa ko da a nan ka karatu akwai wasu ababe da gwamnati ta samar ma nan jami'o'i kuskure ne cewa idan ka zanna a najeriya za a baka albashi mukaddara naira dubu goma amma idan ka fita ƙasar america za a baka dubu sha biyar ko mu ce dubu talatin na so ka sani cewa a zahirance dubu goman najeriya ya fi dubu talatin din america masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam a maza da mata don mu zan miƙewa To Madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. A yau Litinin ake hutun ma'aikata a nan Amurka domin karrama ma'aikatan kasar da kuma yaba irin gudunmawar da suke baiwa tattalin arzikin kasar a shekarun tamanina na karni na sha 18 ne aka fara yunkurin karrama ma'aikatan amurka wanda a wancan lokacin suke aiki har tsawon sa'o'i goma sha biyu a wuni daya kwanaki shida ko kuma kowane mako wanda albashi a lokacin bai taka kara ya karya ba kuma har akan samu yara masu shekara biyar suna aiki a kamfani a wancan lokacin kuwa batun inshorar lafiya kuwa ba ma a yin sa sai gashi ɗaya bayan ɗaya jihohi suka fara rubuta doka da za ta keɓe rana ɗaya a shekara da za a karrama wato ƙananan ma'aikata. A ranar 28 na watan Yuni na shekara ta 1804 Majalisar Dokoki ta ƙasar ta tabbatar da doka akan ranar Litini ta farko a watan Satumba na kowace shekara a matsayin ranar ma'aikata ta Amurka kuma za ta zama ranar hutu a faɗin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun bayyana cewa guguwar Dorian guguwa ce mai bala'in ta'adi da take zuwa da mahaukaciyar iska da ruwa mai ƙarfin gaske. wadda ke da razanawa da kuma barazana ga rayuka. Yau Litini ne ya kamata ɗaliban makarantun sakandare a Hong Kong su koma karatu amma kuma sun taru a wani wurin shakatawa domin nuna goyon bayan su wa masu boren 'yan rajin demokuraɗiyyar ƙasar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. A yau muna so mu ji menene ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni ko taɓarɓarewa a Najeriya sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Boytex zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.